cikin manyan mutanen da hukumar ta efcc za ta gayyato a gabanta nan gaba kaɗan sun haɗar da tsohon shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar pdp chief tony anini tsohon mai bada shawara na musamman ga shugaba shehu shagari dattijo tanko ya kasai tsohon sakataren gwamnatin tarayya chief olufalaye da tsohon gwamnan jihar oyo abdulrashid ladoja na tambayi dattijo tanko ya kasai ko mai zai ce akan haka amma abin da ake yi a ƙasar nan ya saba shi. an kai da su kotu har zuwa yanzu ba a yi shigar da ƙara a kansa kaza kaza kuɗin da ya karɓa kaza ne ya yi amfani da kaza ta kan gaskiya bai amfani da kaza ta kan. To yanzu Alhaji misali idan da ce gwamnati za ta ce wannan kuɗi ku dawo da shi ba za a yi wani dogon magana ba za ku dawo da wannan kuɗin Alhaji? Ba zai mu je kotu tukunna. Kamar ya Alhaji? A ba na zan ki da ba ni ma ɗan jarida. kuɗin nan ne ba ni da su ke baiwa da su ki ɗaya na ne baiwa yana nuni ya bai wa mutum tara mutum takwas ko tara akwai wanda aka bai wa mutum akwai mutum biyu ma wanda aka bai wa miliyan ɗari ɗari kuma su aka bai wa su su kaɗai ni ba ni ne Jaridar The Nation ta yau Litinin ta rawaito cewar tuni wani tsohon janar a rundunar sojan Najeriya da ke kusa da shugaba Muhammadu Buhari, Lawal Jafaru Isa, ya majo da kashi sittin daga cikin naira miliyan ɗari da ya karɓa daga hannun kanar Sambo da Suki, bisa sharaɗin zai maido da sauran a nan gaba. Comrade Abubakar Abdulsalam na wata ƙungiyar da ke rajin yaƙi da cin hanci a Najeriya, ya ce abin da ke faruwa a ƙasar a halin yanzu ko kaɗan baya ba su mamaki. A yanzu fa duk abun da zai fito game da wani ta'adi da aka yi da kuɗin kasa ko kuma wata almundahana ko sama da faɗi da aka yi da dukiyar kasan nan mu mun daɗe muna mata kallo ta wannan fiskar sai dai waɗansu talakawa ne na ƙasar nan waɗanda ba su san me yake faruwa a gwamnatance ba da daɗewa zai iya zuwa musu da mamaki domin in kai la'akari da ganin yadda waɗannan mutanen suke tafiyar da gwamnati su da daɗewa a ƙasar nan yadda ake ta almundahana ko kuma yadda ake ta fataka daga jerin tsari na kamfe su ma kaɗai wato za ka iya sanin cewa ba kasan ne suka sa a gaba ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.